أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa a zaman da ya gabata mun fara magana akan mafi girman الله da Allah madaukakin sarki ya yi wa manzonsa sallallahu alaihi wa wadda ita ce wadda a waɗannan kwanakin kwanaki ne na wafatinta wato saida zahra salamullahi alaiha wadda sanin saida zahra salamullahi alaiha yana da matuƙar muhimmanci domin sanin manzan Allah baya cika sai da saninta kamar yadda son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi baya cika sai da sonta a baya mun ga ɗaya ko kuma ɗan kaɗan daga cikin matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya bawa ita sai da sa'il alamin. Sannan muka fara karanta ruwayoyi waɗanda waɗannan ruwayoyin suke bayani akan matsayin ita sayyida Zahra salamullahi alaiha a wurin mahaifinta manzo sallallahu alaihi wa alihi wadda mun karanta hadisi na farko wadda muka ga cewa a mustawa na zuciya zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi da zuciyar sayyida zahra salamullahi alaiha abu guda ne wadda ruwayan ta gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa fatimatu bad'atun minni faman aghdabaha aghdabani fatima salamullahi alaiha wani yanki ne nawa mustawan jiki kenan wani yanki ne nawa wani yanki ne na jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi duk wanda ya cutar da ita duk wanda ya cutar da ita ya cutar da manzo ne duk wanda ya fusata ta ya fusata manzo ne sallallahu alaihi wa ali sannan kamar yadda muka sani adatan tabi'atan in abu yana da matukar muhimmanci zamu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana yawan maimaita shi a wurare mabambanta wannan ya riga ya tabbata a musulunci duk wani abu mai muhimmanci ana yawan maimaita shi to wannan lafuzza da zamu yi ta karantawa lafuzza ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi yayi ta maimaita shi akan Fatima salamullahi alaiha wadda zamu ga lafuzza ne kusan ma'anan da suka kunsa ɗaya ne sai ‘yan bambance-bambance kaɗan da yake tsakaninsu. Wadda hadisi na biyu da zamu karanta yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ma raditu hatta radiyat Fatima ni ba zan taɓa yadda ba ba zan yadda da wani abu ba ba zan amince da wani abu ba har sai Fatima Zahra salamullahi alaiha ta yarda da wannan abu kenan me wannan zai nuna mana wannan zai nuna mana cewa a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa ya alakanta fushinsa da fushinta a nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ya alakanta yardansa da yardanta kenan duk abun da sayyida zahra salamullahi alaiha ta yadda da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya yadda da shi duk abun da sayyida zahra salamullahi alaiha ta ki yadda da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba zai yadda da wannan abun ba kenan yanzu muna da ma'auni ma'aunin in kana so ka fusata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to ka fusata sayyida sannan in kana so ka yardar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to ka yardar da sayyida Zahra salamullahi alaiha wannan lafazi na biyu kenan sannan lafazi na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa fatimatu bad'atun minni bad'atun minni fatimatu zahra salamullahi alaiha tsoka ce daga gare ni yasurruni ma yasurruha yana faranta min duk abun da ya faranta mata duk abun da ya shigar da farin ciki da jin daɗi zuciyan saida zahra salamullahi alaiha to ya shigar da farin ciki ya shigar da jin daɗi ne zuciyan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda ya riga ya tabbata a mustawan jiki jiki ne kwaya ɗaya saboda jikin saida zahra salamullahi alaiha yanki ne na jikin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi zuciyan saida zuciyan saida zahra salamullahi alaiha zuciya ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi saboda abun da ya faranta masa abun da ya faranta mata shi yake faranta masa abun da ya fusatatta shi yake fusatar da shi abun da ta yarda da shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake yarda da shi wannan sai kuma wani lafazin manzo sallallahu alaihi wa alihi yake cewa fatimatu bad'atun minni faman aghdabaha aghdabani shi da irin lafazin da muka gani a baya sannan wani lafazin a wata ruwayan manzo sallallahu alaihi wa alihi yake cewa fatimatu bad'atun minni yu'dhini Ma'azaha azaha Fatima Zahra salamullahi alaiha yanki ne na daga gare ni sannan baya ga haka duk wani abun da ya cutar da ita duk wani abun da zai cutar da ita cutarwa ta gangan jiki cutarwa ta zuciya cutarwa ko ma wani irin cutarwa ne in dai zai cutar da sai da zahra salamullahi alaiha to manzon Allah zai cutar kai tsaye wanda manzon Allah ne yake wannan magana manzon Allah kuma kamar yadda muka sani la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana bisa son zuciya duk abun da kaga ya faɗa wannan wani wahayi ne ya sauka masa shi yasa ya faɗa to yanzu yana gaya mana cewa Fatima salamullahi alaiha wani yanki ne nasa wani bangare ne na jikinsa sannan duk wani abun da zai cutar da ita to ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi mu duba mu ga girman wannan tsoka na manzan Allah sallallahu alaihi wa wadda ya ci gaba da cewa a wani ruwayan kuma wadda wannan ƙarishin mun riga mun karanta shi a ruwayan da ya riga ya gabata a wani ruwayan manzo sallallahu alaihi wa yake cewa fatimatu bad'atun minni ni, ma ha. Fatima salamullahi alaiha wata tsoka ce ɓangare ne yanki ne na jikina sannan duk wani abun da yake fusata ta duk wani abun da ya fusata ta to ya fusata ni ne mu duba wannan alaƙa ba wannan fa ba wai a littafi ɗaya bane ya zo ba wai mutum ɗaya bane ya rawaito shi a'a wurare ne mabambanta wannan kaman istiqra'i ne na hadisan da suka zo da wannan lafazi ɗin kawai sannan za mu biyo kowane lafazi cikin lafuzan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi amfani da shi akan Fatima Zahra salamullahi alaiha domin ya bayyana matsayinta ga al'umma za mu biyo su ɗaya bayan ɗaya wannan mutum ya duba zai ga wani ya zo a littafin cikin littattafai waɗannan sihahu sitta wasu sun rawaito sauran littattafai wasu sun rawaito lafuzza mabambanta sannan malamai mabambanta suka rawaito daga hanyoyi mabambanta waɗannan lafuzza ɗin sannan sai ke cewa waya basutu ni? ma ya ha! Eh, sannan duk wani abun da zai faranta ta zai faranta mata to wani abu ne da zai faranta wa manzo sallallahu alaihi wa alihi sannan wani ruwayan na gaba wani lafazin shi ma yake cewa fatimatu bad'atun minni wa hiya qalbi wa hiya ruhi allati bayna jambai salamullahi alaiki ya fatima manzon Allah sallallahu alaihi wa yake gaya mana cewa fatimatu zahara salamullahi alaiha tsoka ce wani yanki ne na jikina sannan baya ga haka yake cewa wahiya kalbi ita zuciyata ce sai da zahara salamullahi alaiha zuciya ce ta manzo sallallahu alaihi wa yanzu wanda zai mata barazana yana yi wa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ne barazana wadda zai dake ta duka ne kai tsaye ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wadda zai fusata ta wadda zai mata barazana duk abun da ka fuskantar wa Fatima salamullahi alaiha kai tsaye kana bijirar da shi ne akan zuciyar manzo sallallahu alaihi wa na farin ciki ko na bakin ciki mai daɗi ko mara daɗi sannan saboda zuciya ce wannan fa da ni ne ko kai muke gaya wa ‘ya'yanmu haka za a ce wannan ɗabi'i jiddan mu faɗa saboda soyayya ne da ke tsakanin ɗa da mahaifinsa ko da mahaifiyarsa to amma manzon Allah ne yake magana Manzan Allah kuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana bisa son zuciya to kaga kenan Allah maɗaukakin sarki ne yake bayyana wannan a akan harshen manzonsa sallallahu alaihi wa Fatimatu Zahra zuciya ce ta manzon Allah sannan yake cewa wahiyar ruhi ita ruhina ne wannan ruhin da ke jikina ruhin da nake rayuwa da shi ita ce sai da zahara salamullahi alaiha kenan yanzu in kana so ka kalli ruhin manzan Allah sallallahu alaihi wa ka kalli zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wa to ka tsaya ka kalli sai da zahara salamullahi alaiha wannan wani irin matsayi ne manzo sallallahu alaihi wa ya bata ita ce zuciyansa sannan ita ce ruhinsa sannan gangan jikinta wani yanki ne na gangan jikinsa to me ya rage kuma wadda a gaba za mu yi ta'arruzi zuwa ga wasu hadisan da waɗannan hadisan suke bayyana cewa a matakai mabambanta suna hal alaƙanta manzo sallallahu alaihi wa alihi da sayyida zahra salamullahi alaiha kamar yanzu yadda mun ga wasu alaƙoƙin gangan jiki mustawan gangan jiki gangan jiki ne ɗaya sannan mustawan zuciya zuciya ne ɗaya sannan duk abun da ya samu gangan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ita ya samu abun da ya samu gangan jikinta gangan jikinsa ya samu abun da ya faru a zuciyanta duk wani abun da ya samu zuciyanta zuciyansa ya samu kai tsaye kai bil hasali ma ita ce zuciyansa manzon Allah bai tsaya haka ba yake gaya mana ita ce ruhinsa wannan ruhi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa in ka kashe ta kai mene ka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dan haka wannan wata jauhara ce wata haƙiƙa ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar mana da ita wanda muna da buƙatan mu fahimce ta fahimta ta haƙiƙa domin mu iya ba ta haƙƙinta da ya dace da ita muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarkacin sa'ida zahra salamullahi alaiha wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin